أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ولفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وداد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوم عشرين دقيقة وتنشوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دقول يا دنري هلو لثلاثين دا تقص ما شاء بيرجى وتن بقي ميلادية دبوبي دقوم شاء بقي وأن مسلات سميتار البركة مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن شيء قبل تفسير القرآن من جربه bayan hutu da aka tafi na sallah da kuma azumi muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya karbi ibadunmu wannan shine zai zama majalisunmu na farko bayan sallah kenan kuma insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura suratul infitar wannan sura suratul infitar tana da ayoyi sha tara. sannan a jerin surorin alkur'ani a kirga daga sama daga suratul fatiha ita ce sura ta biyu. sannan sura ce ta makka an saukar da ita bayan hijira bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka zuwa madina kafin manzon Allah sallallahu ya kaura daga makka ya koma madina aka saukar da wannan sura sannan manya-manyan darussan da take ɗauke da su shine tana bayani ne a kan tashin alkiyama da kuma cewa kafin tashin alkiyama Allah ta'ala yana nan yana naɗa ayyukan da bayi suke yi domin idan an je lahirar Allah ta'ala ya saka ma wanda suka kyautata da kyautatawa waɗanda kuma suka nuna na Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da irin aikin da suka yi sannan sura tana da alaƙa da surar da take kafinta suratu takwir idan shamsu kuwirat suna da alaƙa da juna idan ba mu manta ba surar da ta gabata surar takwir idan shamsu kuwirat ita ma sura ce da take bayani akan tashin alkiyama ita ma wannan surar tana magana ne akan tashin alkiyama malaman da suke bincike akan alaƙoƙin da suke ke tsakanin surori sun fitar da wannan cewa alaƙar su ita ce waccan tana magana akan tashin alƙiyama, wannan ma tana magana akan tashin alkiyama sannan menene yasa Allah subhanahu wata'ala yake yawan tunasar da mu a game da bayani a game da tashin alkiyama wannan a fili yake mahimmancin haka domin a nuna mana cewa gidan nan na duniya ba gidan zama ba ne gida ne da ya kamata a yi shiri domin tafiya gidan gaskiya shi wannan gidan wani gida ne da Allah ta'ala ya halice mu a cikinsa amma ba a cikinsa za mu dawoma ba kowa akwai gwaggwadon kwanaki da numfarfashi da watanni da shekaru da Allah ta'ala ya kaddara ma kowa ya yi har lokacin da Allah ta'ala zai nuna ƙasar gabaki ɗaya mu koma zuwa gare shi shine yake hukunta tashin alkiyama Allah subhanahu ta'ala ya fahimtar da mu alqur'ani ya sa alqur'ani ya cece mu ya sa alqur'ani ya zama hujja a gare mu ranar gobe kiyama ya tsare mu daga talalafiya mun saba ma abinda alqur'ani ya kunsa imani da tashin alkiyama ɗaya daga cikin hukunnan imani ne guda shida kamar yadda muka sani wajibi ne mutum ya yadda cewa akwai tashin alkiyama cikin tambayoyin da mala'ika jibril alaihi salam ya ma annabi sallama ya ce fa akhbirni an iman ka ba ni labarin game da imani ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi al iman bil yawmil akhir imani da ranar gobe kiyama shine rukuni na biyar daga cikin rukunan nan guda shida na imani قال بسم الله الله تعالى يجب بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت بسم الله الرحمن الرحيم هل لو أن سورة annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imam tirmidhi ya ruwaito a cikin jami' nasa da isnadi sahihi riwayar sahaban sama abdullah ibn umar radiyallahu anhu annabi sama yace man sarrahu an yanzura ila yawm al-qiyamati ka'annahu ra'yu 'aynin falyaqra ila ash-shams kuwirat wa ila as-sama'u fatarat wa ila as-sama'u shaqqat manzo sama yace wanda yaso ya ga kiyama kamar ga hotanta nan fado-fado kamar ga tashin alkiyama ana yi a fili a gaban idansa duk wanda yake son haka to falyaqra ila shamsi kuwirat ya karanta surar da ta gabata ila shamsi kuwirat wa idan sama'un fadarat sannan ya karanta wannan surar idan sama'un fadarat sannan wa idan sama'un shaqqat da kuma surar da take ta biyu bayan wannan daga suratul tafi wailul mutaffifin ko suratul mutaffifin mutaffifin to sai idan sama'u shaqqat wadannan surorin guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya dunkule su yace suna suranta yadda alkiyama take idan shamsu kuwirat idan sama'u fatarat idan sama'u shaqqat in kana son ka gane yadda kiyama za ta afku to ka karanta waɗannan sunori ka fahimce su ashe sunori ne da ya wajaba musulmi ya ba su muhimmanci ya kula da su ya san tafsirinsu saboda saƙon da suke ɗauke da shi ya ƙunshi ɗaya daga cikin rukunin imaninsa guda shida rukuni na biyar al'imanu bil yawmil akhir to manzo su mai ci wanda yake son ya san ranar lahirar nan ya ga ranar lahirar kamar ga ta a idan tana faruwa to ya karanta waɗannan sunori daga ciki har da Allah ta'ala ya buɗe wannan sura ya ce idan sama'u fatarat idan sama'u in fatarat idan sama'u idan sama in fatarat ta tsatsaki in fatarat malaman tafsiri suka ce in fatarat shine in shaqqat ita ce ne wancan idan sama'u shaqqat sama za ta tsatsaki a baya can Allah madaukakin sarki ya ce mana as-sama'u munfatirun bihi كان وعده مفعولا سما ذات كككي ساقني ملائكو سرك تسقوا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا sama za ta tsatsage wa yau ma ya abu zalimu ala ya dai yau ma ta shakka kusurnar gulgama sama za ta kyakkece da giragizanta wa nuzzilan mala'ikatu tanzilan sannan mala'iku ai ta sassaukar da su sassaukarwa هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في زلل من الغمام والملائكة قضي الأمر شن يزمتها مثلنا جرع ليه sai sama ta kyakkece mala'iku su rika a ranar gobe kiyama daga cin abubuwan tashin hankali da za su afku a wannan ranar sama za ta kyakkece ta tsattsage sannan kuma mala'iku su rika domin a yi isani za su sassako a filin tashin alkiyama domin Allah ta'ala ya zo ya hukunci a tsakanin bayi to shine Allah ta'ala ne yake ba mu labari yake cewa idan sama'un fatarat a lokacin da sama in fatarat ta kakkece sama ba wannan sama ta mu ta farko ba as-sama'u dunya sama ta dai dukkan sama sama tana da tabaqat matakai guda bakwai kamar yadda alqur'ani ya tabbata hadisan manzon Allah sama suka tabbatar cewa sammai dinnan guda bakwai ne to dukkanin su za su kakkece kowace sama za ta kakkece za ta babbarki ta yayyage mala'iku kuma su rika sakkowa in ka ga wannan lokacin to kiyama ta zo ce to shi ne Allah ta'ala ce idan sama fatarat a lokacin da sama ta kyakkece ta yayyage domin sassaukowar mala'iku da kuma sassaukowar sauran al'amurra na Ubangiji domin a raba hukunci a tsakanin bayi ɗan aljanna ya tafi aljanna ɗan wuta kuma ya tafi wuta Allah ya tsare. wa وإذا الكواكب انتفرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا الكواكب انتفرت sannan a wannan lokacin idan kawakibu idan taurari intasarat suka wawwace suka wawwace taurari da suke dunkula a waje ɗaya to za su watse su zama sun rabu da sararin samaniya za su zama ba su a can an ce mana wa idan nujumun kada an nujum su ne alkawatib su ne taurari alkawatib jami ne na alkauka kwara ɗaya shi ne alkauka jami da yawa kuma shi ne alkawatib zuhair bin abi sulma yana faɗi ke cewa ka annaka shamsun wal muluka kawakib idan tala'at lam yabdu minhunna kawkabu gashi ya haɗa mana su cewa ka annaka ko fa innaka ko ka annaka ko fa innaka yana yaban annuman bin munzir yana yaban sai yana cewa fa innaka shamsu kai kai ne rana wal muluka kawakibu sauran sarakuna ko duk taurari ne idza tala'at lam yabdu minhunna kawkab idan ka bayyana to babu wani tauraron da za a sace gini to al-kawa alkawakib jam'i ne na kawkab alkaukab tawaru to waɗannan tawarin da Allah ta'ala ya halicce su a sama in intakara za su wadi su rabu da sararin samaniya kowa Allah madaukakin sarki daga cikinsu Allah subhanahu ta'ala ya wurgar da shi a yi wurgi da shi inda Allah ta'ala ya ga dama ya zama ba su sararin samaniya waɗannan duk suna cin abubuwan da za su afu a ranar gobe kiyama tashin hankali idan waɗannan halittun malaman falaki masu bincike a kan sararin samaniya suna cewa tauraro ɗaya ya fi duniyar mu girma wannan duniyar da muke rayuwa a cikinta ake rigingimu a cikinta to tauraro ɗaya da kake ganin sa a sama can dan mutsili to ya fi duniyar nan tamu ga baki ɗaya girma tauraro fara ɗaya daga cikin tawarin da ake da su ba waɗancan guda bakwai ɗin da ake da su ba a sayyara su sabaru ba sauran planet ba duk taurari da kake ganin su ƙanana ƙananan ma da kake ganin su to akwai tauraron da ya fi duniyar nan tamu girma ka duba ku duniyar nan tamu ne ba ta nan da kogunanta da rafukanta da tekunanta da duwatsinta da tuddanta da mutanen da ke kanta <clears throat> da dabbobin da suke kanta da tsirrai da suke kanta da kwari da suke kanta ba za ka iya kirga su to akwai tauraron da ya fi su girma ya fi ta girma to waɗannan tauraron Allah ta'ala zai watsa su su watsi su zama ba sa cikin sama ita saman ta kyakkece to ina ake magana kuma wani tauraro wani magana tauraro wa idan bihar وإذا البحار Wa idan البحار sannan kuma تيكنا البحار جمعنا البحر albahar shine teku ya fi girma fiye da annahar annahar kogi amma idan aka ce albahar ana nufin teku su ne waɗanda ake cin musu oshi ko a ce si da turanci eh, ko oshin ko si sai ka dana cewa akwai albahar ahmar akwai albahar aswad akwai albahar mai akwai albahar muhi akwai albahar atlafi duk waɗannan tekuna to wa idan biharu fujjirat sannan idan tekuna aka taccakuɗa su fujjirat malamai suka ce imtala'at wa ikhtalata ujajuha bi'azbiha wa 'azbuha bi ujajiha tekuna su cakuɗe Allah subhanahu wa ta'ala ayya raba tsakaninsu jala bainahuma barzakhan wa hijran mahdura Allah ta'ala ya hada azbun furat wa hada milhun qudad Allah ya halicci teku wani teku sai Allah ta'ala ya sa shi ne dadi kaman ba kaman ni wanda yake kasar Masar yake kasar Sudan yake kasar Eritrea yake kasar Ethiopia yake wani yanki na Yemen ruwa ne gashi teku amma mai dadi inda Allah ta'ala ya halakar da Fir'auna sannan akwai fa'idar sa ita ce a yi amfani da shi a sha a sha dabbobi su sha mutane su sha sannan a yi amfani da shi wajen fitar da tsirrai sannan akwai milkun udaj akwai ruwan da kuma teku ne Allah ta'ala ya halice shi shi kuma milkun ruwa ne na gishiri udaj mai zarfi ba a shansa Allah ta'ala ya halicce shi ne domin ya zama izina a kalle shi a tabbatar da cewa Allah ta'ala idan ya tashi zai iya kwararo shi duniyar nan zai halakar da mu cikin kyaftawa da bisimilla sannan daga cikin fa'idojinsa manya-manyan kwale-kwale ko kuma jiragen ruwa su zama sun ɗibi kaya da mutane tan tan tan tan manya-manyan masu nauyi a ɗora musu kaya masu yawa su tafiya a cikinsu idan Rana gobe kiyama ta zo fujiya za a cakuɗa su su haɗe da almilhul ujaju da al'azbul furat ruwa wanda ya kasance mai daɗi da kuma ruwa mai zarfi mai gishiri Allah ta'ala zai cakuɗe su zama a ɗaya shine tabjirul biha shine haɗa su da za a cakuɗe su zama ɗaya akwai wuraren da mutum zai je a wannan duniyar ya ga abin ban mamaki ruwa ne gashi a teku kuɗe amma kalansu daban ko a nan nan a ƙasar mu nan akwai ga sunan za ga wannan ruwan baki wannan kuma fari sannan ba yadda za ta su haɗu shine wa ja'ala bainahuma barzakhan Allah ta'ala ya sa wani shamaki a tsakaninsu ɗaya bai haɗewa da ɗaya sannan a duniya akwai tekun da mutum zai iya samun sa teku ɗaya ne amma wani ɓangaren sa milhun ujadun wani wajen kuma azbun furat teku ɗaya ne amma da za ka zo nan za ka iya ɗiba ka sha ruwa ɗaya cin ko ba za ka iya sha ba in ka sha harshen ka sai ya katse saboda zarfi na gishiri za ka iya ba to idan kiyama ta zo daga cin abin da zai faru a cikin filin tashin kiyama za a yi tajirul biha za a cakuɗa waɗannan tekunan su cakuɗe su cika su batse ta yadda dukkanin su za su cakuɗa da juna su zama a matsayin bahrain wahida su zama teku kwara ɗaya wannan yana cin abin da zai afku na tashin hankali a filin tashin alkiyama ko a ranar gobe kiyama duk waɗannan halittun manya-manya masu girma Allah ta'ala yana ba mu labarin su da yadda makomarsu za ta zama a ranar lahira to ina ga mu mu da muke 'yan ƙanana ina ga ɗan adam dan adam dan ƙarami dan tsugud da shi idan waɗannan manya-manyan halittun na ubangiji subhanahu wata'ala ga yadda suka koma a ranar gobe kiyama to dan adam shi ya zai zama dan adam dan ƙarami ne daga cikin halittun da Allah ta'ala yi na khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas duka mutane halittar sama da halittar ƙasa to ta fi girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fiye da halittar mutane mutane duka tun daga farkon su har zuwa ƙarshen su to in waɗancan halittun ga yadda Allah ta'ala ya da su a ranar tashin alkiyama to ni da kai a matsayin mu na ƴan ƙananan halittu daga cikin halittun Allah me kake tsammanin makoman mu ta zama kuma duk an yi waɗannan ne domin mu fargita mu tsorata sai Allah ta'ala ce wa idal qubur wa idal qubur bu'thirat wa idal qubur bu'thirat sannan idan kaburbura kuma bu'thirat su kuma aka bankado su aka bankado kaburbura ولا يعلم إذا بعثر ما في القبور وفصل ما في الصدور لا من كنت adam أن أدم sani ba به إذا ma ما في القبور aka bankaɗo abubuwan da suke cikin kaburbura mutanen da suke ciki a nan an ce wa idan kuburu bu'firat idan su kaburburan aka bankaɗo su a'a al-quburu la tub'athar ai ba su za a bankaɗo ba la bal tub'atharu ma fiha aw yub'atharu ma fiha abin da ke ciki za a bankaɗo mutane abin da ke ciki ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya fassara shi buhithat yace bu'thirat yace buhithat aka binciko su aka fito da su a lokacin da aka yi huri na biyu wanda shine hurin da za a yi fa idahum yanzu yanzuru kowa zai miƙe yana a firgici ana kallon juna za a banka duka burbura kowa ya fito ya miƙe domin a tafi zuwa ga almashar mahshar filin da za a yi tashin alkiyama kowa zai tashi daga kabarinsa da wanda aka bizne da wanda ba a bizne shi ba da wanda aqidar kafircin su ta sa su ba burnewa suke yi ba abinda suke shine a kona gawar an kona ta ta zama toka sannan a je a shashsheke wannan tokar a cikin tekuna ba ma teku ɗaya bai Allah kai ya tayar da shi to har da su za a tayar da su Allah zai bankaɗo su dukkanin su kuma a tayar da su za a tayar da su gabaki da so da kada duk za a dunguma a filin tashin kiyama shine wannan ba'atar da shine wa idal qubur bu'thirat idan kaburbura aka bankado su aka fito da ababan da ke cikinsu, kowa ya miƙe domin a je filin tashin alkiyama domin a yi hisabi dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta kuma ya tafi wuta Allah ka tsare alimat nafs alimat nafs ma qaddamat to a wannan lokacin alimat nafsun ran ya san ma qaddamat abin da ya gabatar wa akharat da kuma abin da ya jinkirta ma qaddamat abin da ya can a baya a cikin suratul takwir Allah ta'ala ta alimat nafsun ma akhbarat kowanne rai ya san abin da ya aikata a wannan lokacin zai sai ya sani ga littafin shira za a zo masa da littafinsa wa wajadu ma alimu hadira wala yazlimu rabbuka ahadan za a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban za ba kuwa littafin sa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unqi kowa za a fitan masa da littafin sa a bashi littafin da aka sa masa shi a wuyar sa yake naɗa a matsayin cassette a matsayin CD a matsayin memory da yake naɗa duk abubuwan da yake aikatawa to aka bashi wannan littafin alimat nafsun ma qaddamat rai zai gane a wannan lokacin zai san ma kaddamat abin da ya gabatar na alheri ko na sharri wa ma akharat da kuma abin da ya jinkirta wanda an dora masa aka ce yayi yake sallar da aka ce kayi guda biyar a rana kayi su a cikin lokacin su lokuta guda biyu muhtar da daruri kayi a farkon lokaci shine lokacin da Allah ta'ala ya fi so idan ka samu lalura kayi a daruri kana da uzuri to kai a zaruri zaruri lokaci na biyu gab da lokacin fitar sallah sannan kuma aka ce kai sallan nan in kai namiji ne a cikin jama'a kakka ce a ɗakin ka za ka yi sallah ka kai kaɗai ba a yadda ka tara mutanen gidanka a musulunci ka ce kawai ka kafa masallaci ko ka sallah a gidanku ba alhali akwai masallaci kusa da kai makaho ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ma'aikin Allah ba ni ɗan jagoran da zai jawo ni in zo masallaci manzo Allah sallallahu alaihi ce hal tahtadi ila tariqi shin kana iya gane hanya da kanka zaka iya gane hanya ka tafi ce idza sami'ta nidaa fastajib ko fa'ajib in ka ji an kira sallah ka amsa ka zo to wannan sallar da aka sa ka kai aka sa mata tsari aka ba ta lokaci bata cin maka lokaci ba sai ka zama kana sakaci da ita ta kai ma lalace wadda zaka samu wasu matasa ran juma'a ma ba su zuwa masallacin juma'a ƙiri ba za ta je masallacin juma'a sai an zo za a yi sallar la'asar sai su zo suna yin sallah a zahar suke na fula kuke a zahar suke ran juma'a an kai ma matsayin da mutane ƙiri-ƙiri ba za su yi azumi na nafsu ma qaddamat rai a wannan lokacin zai gane abin da ya gabata kuma ka'ida ce sai mutum ya da ya sani in alheri kai sai ka ce ina ma dai a mai da kai ka ƙara yi domin za ka ga ladar da aka ba ka ce ina ma da ka fi haka shekaru sittin kai a duniya ko shekaru saba'in in aka nuna maka aikin alherin da kai da sakamakon ka sai ka ce o oh, ina ma dai a sake baka wasu saba'in domin a cikin saba'in din kila akwai a cire shekarun za a cire sanawatu siba za a cire shekarun yarinta wanda baka balaga ba a lokacin ba a rubuta maka lada ko zunubi idan kuma sharri mutum yi shi ma sai da ya sani ce ya laifin na nurad fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal shi ina ma zai amai da mu duniya ba aikata abin da ba shi muka yi ba kaga alimat nafsun ma qaddam kowane rai ya san abin da ya aikata ya gabata abin da aka sa shi yayi yayi zai gani a cikin littafinsa ba wani aikin da za ka yi ƙwara ɗaya ko mun kankantarsa da zai koyi a wajen Allah ko ba za ka shi a littafin ka ba Allah ta'ala baya mu'amala da halittunsa haka ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى كودا قوايا zarra ne ka aikata. zarra mafi kankanta halittar da Allah ta'ala ya aban kasa to kamar ta ce kai na aikin alkhairi to zaka ga ladansa ba za su ce ka ba to haka idan kishiyarsa ne sharri mutum yayi aikin banza ya rika yi a duniya wallahi sai yayi da ya sani to shine wa akharat ya jinkirta bai yi ba ya kamata yi kuma dama Allah ta'ala ce kalla lamma yaqdi ma amara kalla a'a lamma yaqdi ma amara har yanzu dan adam bai yi aikin da aka umarce shi yayi ba aikin da kake yi to ba shi aka saka kai ba ba ka iya wanda aka ce kai yanzu da za a zo a ce mutum a aje siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya sallah da yadda ya karantar da ita a ce a kanta za a yi ma mutum hisabi sai an ga daidai wa daidai yake ba wanda zai sha kalla lam ma yaqdi ma amara irin azumin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a ce a kan za ka ba kowa hisabi ɗari bisa ɗari ba wanda zai sha kallalan ma yaqdi ma amara sadaka alimat nafsun ma qaddamat kowane rai zai gane ya san abin da ya aikata ya gabatar wa akharat da kuma aikin da ya jinkirta bai yi ba wanda ya gabatar in na alheri ne zai ce ina ma a sake ba shi dama ya sake aikata kwatankwacin yin wannan aikin dan ladan shi ya ƙara nunkuwa wanda kuma ya yi na sharri ma qaddarat shi ma zai da ya sani ce ina ma bai yi ba ina ma a sake bashi wata damar ya sake komawa duniya ya aikin da ba irin sa yi ba wa akhara aikin da aka sa mutun yayi yaki na wajibai mustahabbai akhara yaki ya jinkirta bai yi ba har lokacin mutuwar sa yayi to shi ma ya san shi ya ganshi zai ganshi a fili ba wani abin da zai koyi masa za a nuna masa komai so ɗan adam ana jawo hankalinsa akan cewa gidan duniyan nan da yake gani nan ne gidan aiki wallahi ba aiki a lahira gidan lahira gidan sakamako ne yadda kasan ana yi a makaranta ranar da za a fitar da sakamako ba za ka ce a maka jarabawa a ranar ba ba za ka ce a maka jarabawa a ranar ba ranar sakamako ranar da aka fitar da result ba ka cewa a ta zama ranar jarabawa to lahira ranar fitar da sakamako ce duniya ita ce rana aiki a rana ake yin jarabawa a nan ake yin shuka sai a je lahira a girba so daga kowane aiki ya san abin kowane rai ya san abin da ya gabatar sannan wa akharat sannan ya san abin da kuma ya jinkirta shine fassara alimat nafsun ma ahdarat ma ahdarat min taqdim aw ta'khir ya san abin da ya zo da shi da wanda ya jinkirta bai yi ba ana bin shi bashi kwantai ne za a tambaye shi a ce me yasa bai yi ba yana da dama yaki sannan kaddamat abin da ya gabatar zai gani za a bashi sakamakon sa babu sa babu coge a lahira ba coge a lahira sannan ba cin hanci ba rashawa a lahira ranar gaskiya da gaskiya ce zalika al-yawmul haqq zalika al-yawm kuma al-haqq ما ذلك يوم الحق بس يا فتي ذلك اليوم على الحق إتشي رانا قسيا وانا رانا شي قسيا باب قرياء رانا باب بغض باب تشويجي باب تنبري باب شوا شوا قسيا دا قسيا دا لا حسام الدين سلت على شيء من الإنسان يا أيها الإنسان bayan Allah ta'ala ya tunatar da mu lahira abin da zai faru a lahira babu abin da za a yi maka wa'azi da shi zuciyarka ta karye fiye da a faɗa maka sakamakon da zai faru a lahira duk mutumin da za ka ga an ba shi labarin lahira ga abin da zai afku a ciki amma ka ga bai kaɗi ba bai damu ba bai canza ba ya ci gaba da tambelansa wannan akwai tashin hankali a rayuwarsa to bayan an kawo wannan sai Allah ta'ala zai ce ya ayyuhal insan ya kai wannan mutum da ake magana da kai wasu malaman tafsiri sun yi kokarin kawaye al-insanun nan amma duka waɗannan maganganu ba maganganu bane masu ƙarfi al-insan jinsul insan Allah na magana da kowane dan adam ne akwai malaman tafsiri da suka rika ambatar wasu sunaye kamar wasu sun ce ta ibn khalaf ne ɗaya daga cikin sanadidu kufari quraishi ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin kafaran shawa, wasu suka ce al ibn al-mughira wasu kuma suka ce a'a ya ayyuhal insan sai suka ce siffas ay ya ayyuhal insanul kafir ya kai dan adam kafiri wanda ka bi ma Allah a ya ayyuhal insan dan adam gabaki daya domin hatta al-mu'min la yakhlu min gururi ko la hamu min tagrib har musulmi muni baya kubuta daga rudu wani zubin mutum ya kasance kansa ya rude ga imanin yana tare da shi amma kuma sai a jarrabe shi da sa amma kuma sai ya aikata abinda tawaya ne a cikin imaninsa saban Allah ne da imanin sa yana nan amma kuma me sai ya aikata wani abu na sabo ne da Allah ta'ala ya hana shi nau'i na takri nau'i ne na ruɗewa nau'i ne na abuɗar da shi to shi ne Allah ta'ala ce ya ayyuhal insan ya kai ɗan adam ba garraka bi rabbikal karimi menene ya ruɗar da kai a game da ubangijinka alkari wanda ya kasance mai daraja Allah ta'ala yana tambaya na cewa ya ayyuhal insan ya kai ɗan adam ma garraka bi rabbikal karim hatta asaitahu wa kafarta bi ayatihi me ya same ka ne har ka rutse gaba da ubangijinka kake saba masa ka saba masa kuma wani zubin ma haka kafirce me ya rudar da kai wani hudu ne ya ɗibe ka a duniyar nan alhali ubangijinka alkarim ne malaman tafsiri suka ce akwai isa matuƙa ta iya magana ta alƙur'ani a cikin wannan wajen ce ya ayyuhal insan ya kai dan adam ma ga rabbi rabbikal karim me ya huɗar da kai a game da ubangijinka alkarim lafazin alkarim za ka kalla lafazin alkarim yana zuwa da ma'ana al'azim mai girma mai girma ubangijinka mai girma ne ya za ka yi ka buɗe ka je ka busa abubuwa karkantattu sannan lafazin alkarim yana zuwa da ma'ana as-sakhiyyu al-jawad mai yawan kyauta daga alkaram kenan ليس الكريم الذي يطيع عطيته حب الثناء وإن أغلى به الثمن قال الكريم mai kyauta kenan mai bada ka da ya halice ka ya baka iska ka shaƙa ya baka haske ya baka ji ya baka gani ya baka kafafuwa ya baka hannuwa ya maka komai so ya za ka yi ka rabu da shi ka je ka kama banza shine ya ayyuhal insan ya kai dan adam ma gablaka bi rabbikal karim menene ya rudar da kai a gaba da ubangijinka har ka kyala ubangijinka kake saba masa kake dimbin umarninsa abin da yace kai ka ki abin da ya hana kuma ka ce shi za kai alhali shi alkarimu ne mai girma ne shi sannan mai karamci ne mai kyauta gashi yana da sifa ta karamci ya maka abin da ba wanda ya isa ya maka shi yanzu da Allah ta'ala ya ga dama sai ya kale kuma ba a halice kan ba amma ya halice ka sannan da ya halice ka ya baka abubuwa wanda za ka rayu da su ya rayar da kai da sa ka shaki iska ba biya yanzu yanzu yanzu ba ihu ake a ce an ƙara kuɗin wuta ba ko a ce an ƙara kuɗin ruwa ya mutane suke ji to na sha faɗa mana yanzu wannan iskar da kake shaƙa da biyan ta kake nawa za ka biya an ce ruwa za a ƙara kudin ruwa ne saboda a kiyasi da ruwan da kuke siya a jarka ko ba haka aka ce ba za a yi ruwan da kuke sha na famfo da ake kawowa watan watan kuma a daɗe ba a kawo ba to shine za a yi kiyasi da ruwan da kuke siya na jarka nawa kake siyan jarka amma Allah ta'ala ya baka iska kyauta shi kan shi ruwan ma wani zubi kyauta ya baka wasu wajen ai ba su san famfo ba ko suna rayuwarsu rayuwar da take ma ta fi taka lafiya suna shan ruwan Allah babu kalori babu alam ruwa suke sa daga wani wasu daga dutse suke shan ruwa tataccen ruwa daga Allah to duk kyauta ce ta Allah madaukakin sarki amma sai dan adam ya rubi wannan ubangijin da ya kyautata masa yi masa halitta mai kyau yi masa biri mai kyau yi masa tsari mai kyau amma kuma sai ya saba masa ya daina bin ne. ubangijin ma tsokanarsa yake ya kafirce masa ya zagaye wani zuba ya faɗi miyagun maganganu a game da Allah nun kana karanta abubuwan da ake yadawa ta intanet kana gani yadda ake cin mutuncin ubangiji da annabawan Allah da addinin Allah da masu addinin Allah za ka iya lissafa abin da ake yi to ubangijinka da ya kasance yana da siffa ta kama yana da siffa ta azma babba ne shi mai girma ne shi sannan mai karamci ya za ka yi ka ruɗe ka je ka kama wasu abubuwan banza su za ka bi ko a cikin mutane ko a cikin abubuwan da ma ba su da rai ka zama shi kuma da ya maka wannan kana sa'a masa wannan tambaya ce malaman siri suka ce kamar Allah ta'ala yana tambaye ka yana ce maka ma rabbi rabbikal kamar yana baka amsa ne ma na cewa rabbukal karim kaifa ma gharraka bihi me ya kudar da kai ka bar shi ka je ka kama wani abu sai Allah ta'ala ci gaba da cewa alladhi khalaqaka alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak alladhi khalaqaka wannan ubangijin wanda ya kasance alkarim alladhi khalaqaka wanda shine ya halicce ka fasawwaka sannan ya daidaita ka ya daidaita halittarka bai sa maka hanjinka a waje ba inda ya ga dama sai maka hanji a waje ko kayan cikinka su zama a waje suke zama ba kayan ciki ba kayan waje da ya ga dama sai ya maka fuskar ka sai ta koma a ciki take ko a ce ka ɗauki hancinka shafaffe ne nan ba hanci ga baki ɗaya fuska a shafa take ko fuskan mutun da Allah ya ga dama sai yi ta kamar tasa ko kwano kamar bayan kwano ba idanuwan ba hancin ba baki amma alladhi khalaqaka fa sawwaka fa wa laqad adalak ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا هذا الشيء akai huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah shine suranta mu ya halicce mu yadda ya ga dama yadda yake so mu fito da diri mai kyau wani saboda kyan shi ko wata saboda kyanta inda za ka kalle sai kamar shi ya kan shi ko da za a halice shi sai da aka tambaye shi aka ce ya kake so a maka saboda kyanta komai nashi ya daidai komai nashi ya ji. alladhi khalaqaka wanda ya halicce ka fa sawwaka ya daidaita ka fa adalak a riwayar malaman kufa guda uku al-imam al-kisai al-imam asim ibn abi najud da kuma al-imam hamza dukkaninsu sun karanta da takhfifi suka ce fa adalak amma sauran malamai gabaki daya abu amr al-basri amir al-shami abdullah al-makki dukkanin su sai suka karanta da ni sai suka karanta da addalak kenan qura'u guda uku malaman qira'a guda uku su sun karanta da adalak ba shadda alladhi khalaqa fasawwa fa'adalak su ku waɗancan malaman guda hudu su kuma sai suka karanta da ne allazi khalaqaka fasawwaka fa'addalak malam ibnu jarir ibn tabari yace qira'atu ta fi mubalagha ta fi nuna ma'ana domin allazi khalaqaka wanda Allah ta'ala Allah nan shine ya halacce ka fa sawwaka ya daidaita ka fa'addalaka kuma ya tita ka fa'adalak ay fasarafak a qira'an malaman kufa guda uku babu shadda akan dalu fa'adalak su kuma ai fasarafat sai Allah ya karkatar da ka haka ibnu jarir ne tabari ya fassara so ka fassarar waɗancan qira'atu ta fi ƙarfi ma'anar ta fi cika allazi khalaqaka fa sawwaka fa addalak bayan ya kera halittarka fa addalak sannan kuma ya seta ka setawa nan Allah ta'ala ya seta halittar mutum ya zama a sete ta ba a bauɗa ba sannan kuma fa'addalak sannan ya da maka hanyar da zaka wa hadainahu nadidai Allah ta'ala ya daidaita masa hanyar da zai bi aka teta shi aka nuna masa cewa ba hanya kaza fa sarafak Allah ya takkatar da shi ya nuna masa shi ma dai hanyar da zai bi amma wancan ta fi nuna ma'anar nuna hanyar ajjalahu saboda Allah da ya maka wannan kuma shine zaka buɗe game da shi ka kibinsa ka kafirci ka ka saba masa abin da yace ayi ka ki kai kullum burin ka shine ka saba masa dadi kake ji kana saban Allah abubuwan da aka ce ayi kai su suke baka wahala abubuwan da aka ce ka ayi su kake jin dadin yin su duk da ba dadi bai ke ji babu dadi ba saban Allah babu mai saban Allah da yake jin dadi ba dadin a cikin saban Allah ko mutum ya gama in yana yi lokacin da yake yi wallahi in ya gama baya jin daɗi kuma sannan in abin ya tabbata a cikin zuciyarsa Allah zai jarabe shi da rashin kwanciyar hankali daɗin da masu imani suke ji masu biyayya ga Allah shi ba zai samu wannan daɗin ba irin daɗin da shekul samun taimiyya rahmatullahi alaihi yake cewa wallahi mu mukan tsinci kanmu a wani yanayi in yan aljanna a cikin wannan yanayin suke lalle suna cikin hali mai daɗi ba za ka samu wannan dadin a duniya ba sai ka zama biyin Allah sai ka karanta Qur'ani sai kana karanta Qur'ani kana jin abin da Al-Qur'ani ya ce sai kana karanta sunnonin Annabi sama kana jin abubuwan da sunnonin manzon sama suke cewa sannan kuma ka kasance kana aiwatar da su daidai gwagwadon iyawarka a daidai wannan lokaci ne za ka samu wannan dadin ka samu wannan natsuwar so ka, ubangijin da ya maka wannan ya halicce ka da ya ga dama sai ya baka bai halicce ka ba sannan fasawaka ya daidaita halittar ka bai halicce ka kamar kwaguwa ba da kafafuwa ko ina bai halicce ka kamar giza-giza ba an mishi kafafuwa ga sanan wasu iri bai halicce ka kamar dabba ba mai kafa hudu sannan ya sa rayuwarka ta zama mataki-mataki daga jarirtaka ka kai ka fara zama ka fara rarrafe ka fara tashi kana tatata haka iya tafiya sawwat thumma sawwaka rajula tattauna wadda uh, sahibul jannati sahibul janna mai gona yake da shi abin sawwaka rajulan ya daidaita ka a matsayin mutum wannan ba karaman ni'ima bace wallahi shi yasa ai a sunna in ka kalli madubi aka koyar da kai addu'a in ka kalli madubi ba kai ne kai ne kai irin na abin nan kai irin na Sulaiman ibn Abdul wani sarki da aka yi ya kalli madubi ya kalle shi gashi nan gashi ya sa kayan sarauta ga sarauta ga kuciya ya kalli madubi daga ƙasa har sama ya kalli daga sama har ƙasa ya kalli kansa ya ce anal malikul fata ya ce ni ne sarki matashi mai zamani ce ni nake cin zamani na da tsinke a gefen shi akwai wata bai wasa wai ga ya ce ko ba haka bane ta ce wallahi haka ne ta ce ai kudi ce kin ga wata matsala tare da ce wallahi baka da wata matsala ko kwara ɗaya sai dai mutuwar da za ka yi ita ce matsalanka da ba za ka mutu ba baka da matsala amma tun da za ka mutu to kana da matsala ليس فيما علمته فيك عيب كان في الناس غير أنك فعل da ba za ka mutu ba to da kai ba ka da wata matsala amma matsala ka ita ce za ka mutu zai iya goge wannan matsala. to shi za ka goyi koyar da kai sunna Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khulqi ya Allah kaman yadda ka kyautata halitta ta ya Allah ka kyautata dabi'una yadda ka sa ni na zama mai kyau ga nan daga ƙasa har sama ni ba kamar fado ba ba kamar gwadayi ba ba kamar bunsuru ba ba kamar eh, kunkuru ba mai shigar da kanshi a cikin ƙoƙo da Allah bai yi ka haka ba Allah yi ka ɗan adam ga kanan a tsaye lafiyayye to in ka kalli madubi ba alfahari za ka yi ba sai kai wannan addu'a Allahumma kama ta halki fa ahsin khuluqi ya Allah yadda ka kyautata halitta ta ka kyauta ɗabi'una domin ɗabi'un ake son su kyau ba halitta ba kawai idan ɗabi'un ka suka zama masu kyau amma halitta ka ba mai kyau bace to baka da matsala inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ayyuka da zukata Allah ke kallo baya kallon halitta baya kallon halitta zamu ji ai a surat tabbat yada abi lahabin wa tab suratul lahab suratul lahab ai ai ai ai ai ita wannan matar ta Abu Lahab ai kyakkyawa ce kyakkyawa ce shi yasa ma suke mata alkunya suke ce mata ummu jamil ummu jamil daga cikin manonin da aka faɗi na ummu jamil ai kanat jamilatan fi ghayatil jamal kyakkyawa ce ta karshe ta ke ce mata ma mamar kyakkyawa kawa ummu jamil amma ina take yanzu tana wuta in kai shakka tana wuta to kana da matsala imanin ka in ka ce wallahi tallahi yanzu tana wuta baka ba wata matsala a rantsuwar da kai dari bisa dari daidai ka mun gane to shine alladhi khalaqaka wanda ya halicce ka fa ya daidaita halittarka fa adalak ko fa addalak sannan ya daidaita hanyar da zaka bi ta addini ko kai daidai ko kai kibin daidai amma Allah madaukakin sarki ya riga shi ta da fi ayi surati ayi suratin fi ayi suratin a kowace irin sura a kowane tsarin halitta ne ma a Allah ya ga dama rattaba ya hauhawar da halittarka ya dauki kanka ya sa shi a sama bai sa maka kai a ƙasa ba ya sa maka kafafuwa a ƙasa sannan ya sa maka hannuwa a gefe sannan ya sa cikinka a tsakiya yake fi ayi suratin ma a rattaba sannan sura yayi wani dogo yayi wani gajeri yi wani matsakaici yi wani fari yi wani baki yi wani ja yi wani wankan tarwada kamar yadda ake cewa in akwai ko ce wai wankan tarwada aka ce mutum wankan tarwada wai tsoron shi ake ci ba a san a ce mishi baki ba a san a ce mai fari a ce a kai wankan tarwada ne eh? to kowace irin sura Allah ga dama sai ya dora da aka yi kaba ya dora kanka a sama jiki na biye masa sannan kafafuwa a ƙasa ana samun matsala wani zuwan mutum ya samu matsala sai ya kuma yana tafiya wani iri amma fa asalin yadda Allah ya halice shi gashi to yanzu ubangijin da ya maka wannan shine kuma zaka rube ka kibin ka je kana bin saba masa kullum burin ka shine kai abin da zai fusata shi abin da Allah ta'ala ba zai ce maka tambarta ba ba za a ce maka an gode ba shi kake wannan wa'azi ne babba Allah subhanahu wata'ala yake mana a cikin wannan sura mai albarka Allah madaukakin sarki yake jawo hankalinmu cewa kiyama da za ta tashi an tsoratar da mu game da ita mu yi tunani a game da tashin alkiyama sannan kuma aka tunatar da mu akan halittar da aka mana ita ma nau'i ne na wa'azi ita ma nau'i ne na wa'azi gashi nan halittar da Allah mana ya daidaita halittar mu mu kalle ta mu gode ma Allah subhanahu wataala mu bi Allah subhanahu wataala akan wannan mu bauta masa kuma in mun yi bautan nan ba haka nan kawai bautar za ta fi a banza ba kuma sai ya saka mana wani gata ya wuce wannan Allah ka taimake mu akan biyayya a gare ka da kuma guje masaba maka Allah subhanahu wataala ka yi albarka a cikin wannan mai tambaya shi malam dan Allah ina so a fassara mini wannan hadisi Allahadu lana wa shakku li ghayrina Allahadu in fassara ko take ne ba zan faɗa maka ko hadisin ya inganta ko bai inganta ba tunda fassara ka ce Allahadu lana Allahad kabari kabari da ake yi mai ciki biyu shine Allahad Allahadu lana lahad shine namu mu musulmai wa shakku li na sannan kuma kabarin shakku na wasu mu allahad kabarin da ake yi idan aka aka yanka babbar to sai a koma bangaren gabas sai a yanki cikin ko bangaren alƙibla sai a yanki cikin wato kabari mai wadaka ko shi aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam malaman sira suka ce lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu a madina akwai masu yin kaburbura guda biyu akwai mai haƙa lahadu akwai mai haƙa shaf sai aka ce da a kira su shi mai lahadi ya kira ya riga zuwa sai to shi zai haƙa ma annabi sama kabari saboda kaman zalla ta sama lahadu aka masa Allah ta'ala yana zaɓan ma annabi sallama duk abin da ya fi ne shi yasa daga cin wasiyar da ya kamata ka yi ka yi wasiya cewa a maka lahadu Ko mun tsada shi ka ce a maka in ma za ka tanadi wasu kuɗi na musamman ka ajiye saboda kana gudun damuwa to ka aje wannan kuɗin ka ce a maka domin shi aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko a shakku ne kabarin da ake yi a tsaga sai a yi ɗar a tsakiya shine a shakku mun gane shi ne a shakku to ne wannan hadisin da ka ce a fassara maka allahadu lana lahad namu ne mu musulmai wa shakku li ghayrina sannan shakku shi kuma kabarin shaqqun na wasun mu ne wanda ba musulmai bace to shikenan fassara ce ai wani kuma ya tambaye ni cewa shikenan ai sun gama ko hmm? وسبحانك اللهم وبحمدك اي فسر اي تبايا كوي وسبحانك اللهم اي بياني نا نتي الشق على الله ان شي aka ma annabi sallama ko amma kuma an ce dusu hmm ko ba da an ce su zo ba sai wa ya riga zuwa sai mai lahadi ya riga zuwa sai aka ce shi zai Allah ya zama manzon sama abin da yafi to me ake nufi da lirairina سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. يكون ذو أحكام الجنائز